طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى الحمد لله لا يغنيه شكر من شكر ولا يكفره كفر من كفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة wa وبركاته godiya ta tabbata ga Allah ta wa ta'ala wadda ya nuna mana yau takwas ga watan Ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara arba'in. wanda ya zo daidai da sha uku ga watan biyar 2019 kalanda na Grigori don ci gaba da tafsirin muna cikin suratul a'ala yau za mu tashi a kan aya ta goma sha hudu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mana albarka cikin abin da za mu faɗa muna roƙonsa ya gafarta mana kurakuranmu Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى نعم الله تبارك وتعالى يتمنى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى حقيقة يا ربوتا wanda ya tsarkake kansa qad aflaha malam ya ce ai faza wato ya rabauta bi an naja minan nari saboda an nesantar da shi daga wuta wanda duk aka nesantar da shi wuta wa dakhala ta ya shiga aljanna to wannan ya samu babban rabo man tazakka ay tatahhara bil iman mana wanda ya tsarkaka ana nufi at-tazakka mana wanda ya tsarkaka da imani wato ya yi imani ya kaɗaita Allah sannan ya aikata ayyuka masu kyau bayan kuma ayyukan bai haɗa su da shirka ba bai haɗa su kuma da sabo ba ga aiki kyawawa wanda bai haɗa su da wani ba bai haɗa Allah da wani ba wurin aikin sannan kuma babu sabo to wanda duk ya kasance haka to ya samu babban rabo an aflaha man tazakka da ka sai mu yi kokari mu aikata kyawawan ayyuka mu yi saboda Allah kada mu hada shi da wani sannan kuma mu nisanci sabo to sai mu kasance cikin wayannan mutane shine Allah ya ce mana wa zakara asma rabbihi fa salla ai fi kulli ahyanihi ya an yana ya ambaci Allah ubangijinsa ya ambaci sunan Allah ubangijinsa malam ya ce fi kulli a hayanihi a dukkan yanayinsa a dukkan yanayinsa sai ba da ɗan misalai kaɗan haka inda la'akli lokacin cin abinci ya ambaci wa ya ambaci Allah mana bismillah ba a so mutum ya ci abu fara cin abinci bai ambaci sunan Allah ba wanda duk bai ambaci sunan Allah ba a wurin cin abinci to yana ci da shaidan an gane da haka idan mutum ya zo cin abinci sai ya ambaci Allah kuma da mutum zai ce shine bismillah ba wai bismillahir rahmanir rahim ba bismillah anan za a tsaya haka nabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar <clears throat> yace ka ci ka ambaci sunan Allah sannan sai ka ci abun da yake gabanka mutum sai yace ce bismillah sannan kuma sai mutum ya ci abinci da yake gabansa ba a so mutum ya tsallaka ya je gaban wani ya yanki loma ko ya ɗiba abinci a wuri Abun da yake gabanki to anan zaki ci annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani ya taɓa ganin wani yana cin abinci da hannun hagu sai annabi ya ce masa ka ji tsoron Allah ka ambaci sunan Allah ka ci da hannun dama sai ya yi wa annabi isgilanci ya ce ba zan iya ba sai annabi ya ce allah ya hana ka iyawa wannan lokaci hannunsa ya makale wannan hannun da ya daga haka shi kenan hannun sai ya sandare sai ya tsaya haka saboda ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wato isgilanci to idan mutum ya manta ambaton Allah fa wurin cin abinci sai da ya fara zuwa wani lokaci sai ya tuna to me zaki hmm? ya za a yi ku ba mu amsa bismillahi awwaluhu wa akhiruhu to haka ake so idan mutum ya manta ambaton Allah bai ce bismillahi ba har sai da ya fara cin abinci to sai ya ce bismillahi awwaluhu wa akhiruhu ma'ana da sunan Allah a fara cin abincin nan kuma har zuwa ƙarshe shikenan shedan zai gudu amma duk wanda bai ambaci Allah ba ko baya ambaton Allah wurin cin abinci to suna ci tare da shedan wannan yake zai iya cire albarka wato na abincin shine malam yake mana bayani wa zakara sma rabbihi wato sai ce yana ambaton Allah a kowane yanayi haka ake so musulmi ya kasance haka wurin shan abin sha ruwa ko dangin ruwa to ana so mutum ya ce bismillah sai mutum ya sha mu koya wa yaranmu mu koya ma wato abin nan waɗanda duk suke gargashinmu duk abin da za ku yi ku ambaci Allah sai malam ya sake ba da misali na biyu wa indan naumi haka wurin bacci haka wurin bacci ana so idan mutum ya zo bacci ya ambaci Allah akwai askar addu'o'i na musamman yayin da mutum zai kwanta bacci suna da yawa da aka duk wanda mutum ya iya sai ya faɗa mafi karanci shine mutum ya ambaci Allah bismillah sai mutum ya kwanta amma idan muka duba hisnul muslim za mu ga addu'o'in suna da yawa sai mutum ya haddace abin da ya sawaka ki haddace abin da ya sawaka in kika zo bacci sai ki ambaci Allah sai ki addu'o'inki shikenan sai mutum ya kwana cikin tsaron Allah shedan ba zai zo kusa da mutum ba saboda kin ambaci Allah duk wani abun sharri ko na sharri ba zai shafi mutum ba su wane ne suke kiyaye wannan mutum nawa za ku ga kaɗan ne so kuma wannan idan muka kiyaye shi to za mu tsira duniya da lahira ga lada ga kuma tsaro daga Allah haka ma lokacin da mutum zai tashi kin zauna za ki tashi ki ce bismillah idan kika zo zama bismillah to duk wani shaidan ko aljanu da suke wurin idan kika ambaci Allah za su bar wurin da gudu ba za su tsaya ba bare kuma su cutar da wato abin nan mutum an gane akoni littafi aka yi bayani wato shaidanu guda biyu suka haɗu aljanu guda biyu shaidanu ɗayan aljanun na gana taɓa gaya muku wannan ɗayan aljanun shi aljanin ɗayan ya kanjame a rame ɗayan kuma a ƙoshe ya yi jiki sosai to sun haɗu tsakaninsu suna tattaunawa wannan yake cewa wannan me ya faru da kai ka lalace haka kai kuma ya aka yi gashi kayi jiki da kyau sai shi wanda ya lalace ya kanjame yake cewa gaskiya shi wanda suke tare yana wahal da shi an gane babu wanda bai da aljanu ko ba haka bane duk wanda aka haife shi da nashi aljanu haka aka ce za a tura masa wani shaidani za su girma da shaidani idan Allah ya taimaka mutum ya rike addini to sai ya fi shaidanin ƙarfi. to kowa yana da wannan to irin wancan sai yake gaya masa wanda nake tare da shi yana wahal da ni da gaske baya bari na bana samun sakat a wurin shi ai bi ma'ana baya samun sakat a wurin shi duk abun da yazo yi yana ambaton Allah duk abun da yazo yi yana ambaton Allah in ya zo cin abinci zai ambaci Allah idan ya ambaci Allah shi bai samun abincin da zai ci haka kuma idan ya zo shan abun sha zai ambaci Allah ba zai samu abun da zai sha ba shi haka in ya zo kwanciya haka in ya zo dukkan yanayinsa kullum yana askar kullum yana ambata Allah don haka shi wancan shaidani baya samun sakat a wurin shi da haka ya rame ya kanjame wanda ya jiki sosai kuma ya ce to ni an haɗa ni da wani katon banza shi idan ya zo cin abinci babu ambaton Allah ana ajiye ma wani da ashar ma zai fara ci sai ya zuga ashar tukunna to haka kuma in ya zo kwanciya baya ambaton Allah in ya zo shan abin sha baya ambaton Allah in ya zo gaba ɗaya sa babu askar sai shaidanin ya ce to shi ya samu sakewa sosai akan wannan don haka shi ya sa ya samu walwala to kin ga idan kina son ki wahal da shedanin ki to sai ki rike askar ki rike addu'o'i ambaton Allah karatun alkur'ani zikiri addu'o'i na duk yanayi da aka karantar da mu so kowa ya je kokari ya iya abin da ya sawwaka to shine malam ya ci gaba da gaya mana wa fi salati haka ma cikin sallah ya ambaci Allah wa kharijus sala haka wajen sallah ma min tasbihin wa tahmidin wa tahlilin wa takbirin wato daga girmama Allah faɗin Allahu akbar tsarkaka Allah faɗin subhanallahi wa bihamdi da kuma la ilaha illallah wannan duka wato ambaton Allah ne to wannan mutumin da ya ambaci sunan Allah wa zakara asma rabbihi fa kuma ay as-salawatul khams sannan sai salloli biyar dinnan ga ambaton Allah ga salloli biyar wannan wafil haka ma na filfili yana kokarin yin su yana kokarin yin to wannan mutumin wanda ya kiyaye haka to da ikon Allah zai rabauta don ana gaya mana waɗanda suka rabauta ne in kuka gane karatun daga kad aflaha man tazakka sai ci gaba da gaya mana da haka Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce mana bal tu'thiruna alhayata ad-dunya bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wato su sun zabi rayuwar duniya tu'thiruna mana waɗanda ba su yi imani ba su sai suka zabi rayuwar duniya suka gabatar da duniya suka fifita duniya akan lahira bal tu'thiruna alhayata ad-dunya da haka kada mu zabi duniya mu fifita duniya akan lahira ba daidai ba ne <clears throat> wanda duk ya fifita duniya a kan lahira to in bai yi hankali ba zai yi asara Allah ya tsare mu amma Allah maɗaukaki ya ja hankalin mu wal akhiratu khairun wa abqa tattare da shi ya fifita ya zaɓi duniya a kan lahira amma sai Allah ya ce wal akhiratu gidan ƙarshe mana lahira khairun yafi alkhairi wa abqa da wanzuwa <clears throat> saboda gidan lahira baya karewa baya karewa an gane wanda duk ya fifita duniya to ya san duniya zai kare amma gidan lahira kuma baya karewa to yaya za a yi mutum ya fifita abinda zai kare abinda zai kare sama da kuma abinda ba zai kare ba kun ga wannan sai wanda bai yi amfani da hankalinsa ba to kada mu fifita duniya akan lahira kullum mu fifita lahira wato akan duniya saboda lahira baya karewa shine Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana anan wato amma lahira wato wanzajjiya ce ba ta karewa rayuwar lahira bai yankewa baya yankewa wa'annan karatuttuka da maganganu da aka ambata mana Allah ya karantar da mu ya ja hankalinmu cikin maganganunsa sai ce inna haza lafi sufil ula wannan yana daga cikin littattafai al'ula na farko yana daga cikin littattafai na farko sai malam yace ai faɗin Allah kad aflaha man zakka har zuwa khairun wa abqa daga kan kad aflaha man tazakka har zuwa khairun wa abqa sai ya ce to wannan maskurun an ambata shi fi kullin a cikin dukkan min sufi Ibrahim an ambata shi a cikin sufi Ibrahim ma'anan takaddulis da aka bama annabi Ibrahim alaihi salam Allah ya ambaci abinda muka karanta daga kadaf hamanta tazakka har zuwa wal akhiratu khairun wa abqa Allah ya ambaci wannan a ciki sannan kuma haka a cikin attaura wato shine sufi ibrahim wa musa wato annabi musa alaihi salam a cikin attauransa allah maɗaukaki ya ambaci kat aflaha man tazakka har zuwa wal akhiratu khairun wa buqa allah ya ambaci wayannan ashe kenan kun ga yana da muhimmanci tunda an ambata su ma a cikin littattafai na farko kamun alkur'ani mai girma maganan yana da muhimmanci a wurinmu da haka sai mu rike kada mu yi wasa na'am sai Allah ya ce bismillahirrahmanirrahim was-samaa'i wat-tariq wama adraka mat-tariq hmm. an-najmu thaqib نفس لما عليها حافظ نعم بسم الله الرحمن الرحيم معنى سورة الطارق سورة الطارق مكية ayoyinta goma sha bakwai sai Allah sai ya ce mana bismillahir da sunan Allah mai rahma mai jinkai don Allah ku kashe wayanku idan kuka zo karatu mu ma muna kashe namu ka kuma ku kashe naku a lokacin da kika bar wayanki in ya buga kin dauka kina fita to zaki karkatar da hankalin wato masu saurare amma idan kika kashe waya duk wanda ya buga bai same ki ba bayan awa daya in ya buga zai samu to don Allah mu yi abun da ya kawo mu da sunan Allah mai rahma mai jinkai sai Allah ya ce wassama'i tariq wassama'i tariq mana Allah tabaraka wa ta'ala ya rantse ya rantse da taurari ya rantse da taurari waɗanda suke saukowa cikin dare Allah ya rantse da su malamai suka ce idan aka ce a tariq suna ce suka ce manansa dukkan wani abun da zai zo cikin dare abun da zai sako ya sauko abun nan cikin dare ana kiransa wato at-tariq da aka shi yasa aka kira an-najmu tariqan dulu'ihi laylan saboda bayyanansa da yake yi a cikin dare sai aka kira shi da suna tariq saboda yana bayyana wato a cikin dare to Allah tabaraka wa ta'ala sai ya rantse da wannan ya rantse da wato at-tariq ma'ana an-najm sai ce wa ma wa ma adraka mat-tariq menene zai sanar da kai abinda ake nufi da at-tariq idan mutum bai sani ba Ta'ala bi تعالى بقوله النجم saqit Allah maɗaukaki sai ya bayyana mana wato malan at tsari da cewa an ana tauraru as-saqib wanda yake saukowa mai haske malan ce wa kullu najmin dukkan wani tauraru huwa saqib ana kiransa huwa dukkan tauraru da yake saukowa cikin duhun dare da haskensa to ana kiransa wato as-saqib ko an A anan Allah ya rantse da su saboda girmansu da kuma hankalinmu ya koma cikin dukkan abun da Allah tabaraka ta'ala ya rantse da shi ku duba sama ku ga yadda taurarin nan suke sannan kankanuwa cikin taurarin ya fi duniya girma to amma ku gansu a sama babu iyaka kuma ba wanda bai samu inda zai tsaya ba ashe sama din nan ba abun wasa bane tunda tauraruwa ɗaya za ta fi duniya girma amma kuma ga taurarin babu iyaka a sama kowanne kuma yana da inda ya tsaya ba tare da ya kasa inda zai tsaya ba to ashe idan muka tuna halittar sama sama ba abun wasa bane sannan wanda ya yi su kuma wanda ya su kuma ba wanda za mu yi wasa da shi bane mana ne Allah baraka wa ta'ala shi ya sa Allah baraka wa ta'ala ya rantse da wannan annajmu saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafif, ko in kullu nafsin lama 'alaiha hafis. wato kowane rai kowane rai da Allah ya halitta illa 'alaiha hafizun minal mala'ikati face akwai mala'ika wanda yake kiyaye wannan ran face akwai mala'ika wanda yake kiyaye wannan mutum yake kiyaye ayyukansa gaba ɗayanmu muna da mala'iku waɗanda suke kula da ayyukanmu ba da mutum zai furta face mala'ikun nan sun rubuta an gane halartattu ne kullum suna tare da mu Allah maɗaukaki ya ce ma yalfi zumin kaulin hira ladaihi a titi. raqibun da atid ba fa sunayen mala'ikun bane dan an tambaye ku me sunan mala'ikan sai ku ce raqibu da atid ba haka bane ba sifa ne ma'ana halartattu ne dukkan su suna halarce tare da mutum shine ma'anar raqib da atid ka shi yasa malamai suka ce wannan ba suna bane sunan su Allah kadai ya sani amma lallai akwai mala'iku waɗanda suke kula da ayyukanmu akwai mai rubuta aikin lada da mutum ya yi, akwai mai rubuta zunubin da mutum ya yi. daga shi ya ce ma yalfi zumin qawlin babu wani magana da mutum zai furta face fa ya sani akwai mala'iku suna tare da shi kuma suna rubutawa an gane in suka rubuta kuma ba za a goge ba in dai zunubi ne sai dai mutum ya tuba in lada ne kuma to yana nan har sai ranar da mutum ya mutu ya je gaban Allah shi yasa yace akwai mala'ikun nan ga dukkan abun da mutum yake aikatawa suna kiyaye ayyukanmu abun da muka aikata na alkhairi da kuma abun da muka aikata wato na sharri duka suna nan suna kiyayewa Allah madaukaki ya samu dace sai Allah yace in الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر نعم sai Allah maɗaukaki ya ja hankalin mutane falyanzuril insanu mimma khuliqa mutun ya duba ai falyanzuril al ai alkafiru almukazzibu bil ba'si wal jaza kafiri ya duba mana wanda ya karyata tashin alkiyama da kuma sakamako wayanda suka ce babu alkiyama wayanda suka ce babu sakamako to Allah madaukaki yace su duba su duba su gani min makulika, daga mai aka halice su mu duba mu gani ko da musulmai mu muminai to kowa ma ya duba ya yi tunani ya ga daga mai aka halicce shi ai min ayi shay'in daga wani abu ne Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce shi wa bayyana ta'ala mimma khalaqahu sai Allah maɗaukaki ya bayyana mana daga abun da ya halicce shi daga menene Allah ya halicce shi sai ce mana hulika min ma'in dafik an halicci mutum daga ruwa wanda ke tunkuɗan juna ruwa da ke tunkuɗan juna lokacin fitansa malam ya ce wa huwal mani ya subbu rahim ana nufi mani wanda ake saka shi a cikin mahaifa to daga nan aka halicce mu gaba mu. to kun ga bai kamata a ce mutum ya karyata Allah ba kamar yadda kafiri ya karyata Allah ya ce babu alkiyama sai ya duba daga mai aka halicce shi Allah maɗaukaki sai ya gaya mana wannan ruwan ta ina yake fita ta ya min ni sulbi wa tara'ib yakhruju min baini sulbi wat wato ruwan yana fita min baini sulbi as-sulbu malamai suka ce kashin baya ruwan mani na fita daga kashin bayan ɗa namiji ya mace kuma nata na fita daga kashin wato eh, irjinta daga nan yake fitowa ya kharuju min baini sulbi wat to don haka sai mutum ya duba daga wannan ruwa wanda Allah maɗaukaki ya ce wulaƙantaccen ruwa wulaƙantaccen ruwa Allah baraka wa ta'ala ya ce mana hal'ata alal insan hinun من الدهر لم يكن شيئا مذكورا بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على insan الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا نعم Allah maɗaukaki ya ce mana hal'ata alal insani hinun minad dahari lam yakun shay'an maskura shin bai zo ma ɗan adam ba mutum wani lokaci da bai zama kome ba bai zama abun ambatawa ba hal'ata alal insani hinun minad dahari lam yakun shay'an maskura ai akwai wani lokacin da aka yi ba mu kasance abun ambatawa ba babu mu a duniya ko yaya yanzu wata a nan shekara biyar da ya wuce ba san ta ba ma a duniya ba san ta ba ba a ma tunanin yin ta ba to amma gashi sai aka samar da ita kuma har ma yanzu an san watakila ko sunanta khadija can kuma ba wanda ya sani ba ma ambatonta to haka wata shekara goma ko shekara ishirin wasu talatin baya babu su ba a ma ambatonsu ba ma san su ba wasu arba'in wasu hamsin wasu sittin shine Allah yake jan hankalin mutane su sani ku sani akwai lokacin da ya kasance ba mu kasance abun ambato ba ma hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an maskura sai Allah ya gaya mana yadda ya halicce mu inna menene yace inna khalaqnal insana mu mun halicci mutum min nutfatin daga ɗigon mani muka halicce shi Ɗigon mani ai shine wannan ruwan da Allah yake magana falyanzuril insan mimma khuliq falyanzuril insan mimma khuliq khuliqa min ma'in din shine inna khalaqnal insani min nutfatin amshajin naftali wanda muka kwaba shi wato an haɗa shi da na ɗa namiji da ƴa mace a cikin mahaifa sai Allah ya kwaba su ya hada su muka jarrabe su kuma ma'ana jarraba su daga lokaci zuwa lokaci su yana canzawa daga digon mani zai koma jini daga jini zai koma tsoka daga tsoka har yanzu ya zama mutum don haka lokaci zuwa lokaci Allah ya jarraba su na fata an gane min nutfatin amshajin naftali sai mai Allah ya ce faja'alnahu sami'an basira sai Allah ya ce muka sanya shi mai ji muka sanya shi kuma mai gani sai gashi kawai kina gani Allah ya baki ido Allah ya baka kunne duka sai Allah tabaraka wata'ala ya bamu wannan to da haka mutun ya duba da can babu kai sai aka halicci mutun daga mani sai ya zo duniya ashe su kafirai masu karyata tashin alkiyama da sakamako suke cewa babu tashin alkiyama to sai su san fa tunda da can babu su ga yadda kuma aka halice su to ashe Allah zai iya tada su ashe Allah zai iya tada su Allah tabaraka wa ta'ala ya ja hankalinmu wurare da yawa cikin alkur'ani ga waɗanda suke karyata tashin alkiyama yace mana ya ayyuhan nasu inna khalaq ya ayyuhan nasu wato ya ku mutane Allah sai ya kira mutane gaba daya mutanen da ya kira su ne waɗanda wato ba su yarda da alkiyama ba suka ce babu alkiyama ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min alba'asi ya ku mutane in kun kasance kuna shakka dangane da ta da ku ranar tashin alkiyama to fa inna khalaqnakum min turabin mu muka halice ku daga ƙasa wato sai mu koma asalin mu kenan annabi adam alaihi salam sannan daga annabi adam mu kuma sai muka zo ta hanyar digon mani summa min nutfatin sai digon mani daga digon mani summa min alaqatin sai gudan jini kamar yadda hadisi da ake karantar da muku summa alaka summa min alakatin summa min mudghatin bayan alaka sai koma kuma tsoka sai koma tsoka mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa daga cikin tsokan akwai wanda ake gama halittansa ya zo duniya akwai wanda kuma ba a gamawa wani za a haifo shi wani kuma ba haka ba wanda za a haifo shi sai ya fita yana jariri summa nukhrijukum iflan summa litablughu ashuddakum sai ku fito kuna jariri har ku kai girma yau da gobe ana girma ana girma har mutum wato ya kai tsufa shi ma summa nukhrijukum iflan summa litablughu ashuddakum فمنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرزل الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا daga ciki akwai wanda zai mutu tun bai girma ba wani sai ya girma daga cikinmu kuma akwai wanda Allah zai bar shi ya girma har ya kai wato mafi kaskanciyar abin nan rayuwa likai la ya alama min ba da ilmin shai'a sai zama ko kuma don ya zama abinda da ya sani yake da ilimi a kai yanzu kuma sai zama bai san komi ba ku ga idan wato iyayenmu suka manyanta za su kai wani shekarun da da dama suka rike sai su manta ba za su iya gane wannan da wannan ba kullum sai sun tambaya yanzu za ku yi magana yanzu za su manta to har ya zanto ma wato ba su san wani abu ba to wannan Allah da ya yi wannan halitta yaya mutum zai karyata cewa ba zai iya ta da shi ba in ya mutu wata rana sai na abubakar allah ya kara masa yarda yana zaune sai wani kafiri ya zo yana wucewa yana girman kai yana jiji da kai a cikin tafiyarsa sai ya kira shi ya ce masa yanzu kai za ka yi wa Allah girman kai kai za ka yi wa Allah girman kai alhali ka fita ta mafita guda biyu na farko daga mahaifinka na biyu kuma ka fito daga mahaifiyarka sai ya karanta wannan aya zuril insanu mimma khuliq khuliqa mimma indafik so da haka kowa sai ya duba ya tuna da shi ba kowa bane daga sinadari da Allah madaukaki ya halicce mu to kun ga bai dace ba mutum ya ce zai wa Allah girman kai kowa in ya tuna halittansa bai kamata mutum ya ce zai girman kai ko ya jiji da kai ba saboda sai mutum ya koma ya ga asalinsa Allah ka gafarta mana da aka ce ya yakhruju min baini sulbi wat tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir innahu shi Allah ala raj'ihi kan dawo da shi bayan wato abin nan ya rayu bayan wato ya bar duniya to zai iya dawo da shi zai iya dawo da shi ai wanda Allah ya halicce shi daga cikin abin da aka ambata mana na wannan ruwa mai tunkudan juna wanda Allah ya masa halitta mai kyau ya daidaita shi Allah ya kashe shi ba da an kana hayyan bayan ya kasance rayayye to Allah qadirun ala irja'i Allah yana da ikon sake dawo da shi Allah da ya halicce mu to idan muka mutu yana da iko ya sake dawo da mu tunda ya halice mu huwa allazi yabda'ul khalqa summa yu'idu shi ya halice mu kuma shi zai dawo da mu don haka yana da iko don haka kafirai masu cewa Allah ba zai tashe mu ba in mun mutu aiza midna wa aiza midna wa kunna turaban wa izaman a inna lamaqusun abinda suke ta fadi in suka mutu suka rube suka zama kasusuwa yanzu su ɗinnan za'a za a iya tada su Allah madaukaki sai ce ku ne baku sani ba kul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqatin yawmin ma'lum ko yawa da farkon ku da ƙarshe innal awwalina wal akhirin lamajmu'un wallahi Allah tabaaraka wa ta'ala zai tara ku zai tada ku zai tada ku kuma ku tashi ranar tashin alkiyama so da haka yake mana innahu ala raj'ihi laqadirun Allah yana da ikon dawo da shi hayyan rayayye kama kana kaman yadda da ya kasance yake da rai Allah zai dawo da shi so ba abu mai wahala bane ba a wurin Allah Allah ya ce da mu da tada mu duka bai wucewa kaman kiftawar ido kamun ki rufe idon ki ki bude kamun kiftawar ido Allah ya ce halittan ku da kuma ta da ku duka kaman wannan ne kanka kifta idon ka shikenan mai sauki an ta da mu gaba daya kashe wannan Allah ya zama dole mu ji tsoron sa mu kiyaye shi mun karanta aya ta gaba hmm? to bismillah يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيداً وأكيد كيدا fama الكافرين أمهلهم رويدا نعم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana yawma tublas sara'ir ranan da Allah tabaraka zai bayyana abun da duk yake boye ranan da Allah zai kwaye abun da duk yake boye na kyawawan ayyukanmu na munanan ayyukanmu ranar alkiyama Allah zai bayyana shi ba abun da zai ɓoye ranar tashin alkiyama shi yasa ake kira ranar tonon asiri Allah ka rufa mana asiri to bai kamata mutum ya karyata alkiyama ba saboda rana, rana ne rana ce wacce Allah baraka wa ta'ala zai bayyana dukkan abun da yake ɓoye ko cikin zukatanmu ko abin da mutum ya aikata a ɓoye ya mutu bai tuba ba ko makamancin haka Allah zai bayyana wannan abun rana to kuma mutum ya ji tsoron wato Allah ya bayyana abin da ya ɓoye ranar tashin alkiyama yau matublas sara'ir Fa lahu min kuwatin wala nasir haka Allah maɗaukaki ya gaya mana shi wannan mutumin wato wannan kafirin wanda yake karyata tashin alkiyama yake karyata rayuwa ta biyu wato suna babu rayuwa na biyu mana ba za a tashi ba har a shiga aljanna su sun ce idan mutum ya mutu ya mutu kawai ba za a tada shi ba babu wani rayuwa malahu yi da me yi da ƙarfi yi da wato ƙarfi wanda zai tunkuɗe masa haka kuma babu wanda zai taimake shi ya tunkuɗe masa azaban Allah shi kansa bai da ƙarfin da zai tunkuɗe azaban Allah haka bai da wani wanda zai ke da ƙarfin taimaka masa ya hana Allah tabaraka wa ta'ala ya masa azaba bai da wannan to ashe idan mutum bai da wanda zai hana Allah yi masa azaba to sai mu bi hanyar da ya cancanta don mu tsira daga azaban Allah tunda ba wanda ya isa ya hana sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ci gaba da wato abin nan rantsewa har yanzu da me ya rantse a gaba wasama'i zati raja wal ardi zati sada Allah sai ya rantse da sama sama ma'abocin ruwa wanda ruwa ke zuwa daga sama haka ƙasa kuma wacce take tsagewa abinda aka shuka sai ya fito malam yace Allah tabaraka wata'ala ya rantse da sama ma'abociyar wato hadari ma'abociyar ruwa ya rantse da ƙasa wacce take tsagewa don abin da aka je aka shuka ya fito wannan duka Allah tabaraka Ta'ala shi yake da wannan ikon to idan mutum yayi tunani mai kyau na basira Allah ya saukar da ruwa shi yake da wannan karfin ba wanda ya isa haka kuma ya fitar mana da da muka je muka shuka da ma da ba mu shuka ba to wannan Allah ya cancanta a kadaita shi a wurin bauta ya cancanta a kadaita tashi a wurin bauta shi ne Allah ya rantse was sama'i raja wal ardi zati sada na'am sai ce mai a gaba innahu laqawlun fasl lallai wannan wato qur'ani da ake karantar da mu laqawlun magana ne faslun wanda yake rabe tsakanin gaskiya da ƙarya maganan Allah wanda ke rabe tsakanin gaskiya ya rabe tsakanin ƙarya ya rabe tsakanin imani da kuma kafirci wannan Allah tabaraka wata'ala ya bayyana mana wannan saboda mu gane wato mu bauta masa Allah ya sake nuna mana har yanzu wannan maganansa wannan maganansa ba fa wasa bane ba alqur'ani wama huwa bil hazib alqur'ani ba abun wasa bane ai Walaisal-Ƙur'an. qur'ani bai kasance ba la'ib. wato abun wasa albatil kuma ƙarya bai kasance haka ba qur'ani ba abun wasa bane bal huwal haqq alqur'ani gaskiya ne minallahi daga Allah allazi wannan da wannan alqur'anin la batila ma babu ƙarya babu wasa tare da shi babu wasa cikin alkur'ani duk abin da yake cikin alkur'ani gaskiya ne sannan duk abin da yake cikin alkur'ani wato ba ƙarya ba ne ba bayan ya karantar da mu abin da ya karantar da mu duka sai yake gwada mana musan cewa maganansa ba abin wasa ba ne kar mu yarda wato mu ɗauki alkur'ani abin wasa kar mu yarda mu ɗauki maganan allah abin wasa mu rike maganan Allah hannu bibbiyu babu wasa sai inda ƙarfinmu ya ƙare don ba a wasa da maganan Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ce menene innahum yakiduna kaida wato su suna shirya kaidi yakiduna kaida mana suna shirya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kaidi su kafiran nan suna shirya masa ai kafiran wato mushrikai na, wato abin nan kafiran mushrik kafiran qurayshawa kafiran qurayshawa yamkuruna bin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna yi wa annabi makirci suna shirya masa sharri sannan kuma sukan yi mitin mitin mitin yadda za su yi su cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sun zauna mitin yaya za mu yi da shi wasu su ce mu kore shi wasu su ce mu ɗaure shi wasu su ce mu kashe shi sai sun shirya wannan sun yi mitin gaba ɗaya sai Allah baraka wa ta'ala sai ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ga abun da suka shirya wa iz kan bikal ladzina kafaru tuna lokacin da waɗanda suka kafirce wa Allah suka shirya maka makirci ko su kashe ka ko su ɗaure ka ko su kore ka daga makka Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ko su haɗu ƙabila-ƙabila kowa ya kawo gudunmawarsa su je yana fitowa kawai sai su auka masa sai a kasa gane wace kabila ce ta kashe shi duk sun shirya wannan ko kuma su kama shi su je su ɗaure idan suka ɗaure shi su saka shi a ɗaki su ɓoye shi ba wanda ya sani suka ce suke dan bashi abinci ko ta taga duk wannan sun shirya wannan da ma kaidi sharri dewa da suka shirya wa annabi sallallahu alaihi wasallam amma ina Allah ya ce wa akidu kaida a lokacin da suke shirya masa wannan makircin Allah ya ce ni ma ina shirya nawa mana zan mayar musu da makircin da suka shirya shi yasa shi yasa wato abin nan Allah tabaraka wa ta'ala yake tura mala'ika jibrilu idan suka yi wannan sai Allah ya tura mala'ika jibrilu ya gaya wa annabi gashi abin da suka shirya ga kaza ga kaza sai Allah ya tona musu asiri yadda suke tsammani sai su zo su tawa ba haka ba ne ba an gane wa da. Allah ya ce ni ina shirya musu nawa ina maida musu nawa sannan kuma Allah nashi idan ya zo maida musu wa isa ya hana babu amma su kuma in suka shirya fa sai Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam kai haka karka je kaza karka fita kaza kai haka kai haka shikenan gaba ɗaya kuma sai abun ya karye sai Allah ya ce fa mahilil kafirina ya kai manzo na wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kaɗan saurara musu basu a dan ba su lokaci kaɗan idan Allah ya bar kafiri yana abin da ya ga dama Allah ya masa istijiraji ne Allah ya masa istidraji yana gani kaman an sake shi ba za a kama shi ba yana gani kaman babu matsala kuma amma ina bai sani ba an masa talala ne kawai saboda Allah ya samu dama da zai kama shi da ƙarfi ya azabtar da shi ya ce famahilil kafirina amhil urwaida ka saurara musu Allah ya ce zai jinkirta musu zuwa wani zamanan kalilan zuwa wani lokaci kaɗan kuma haka ne wakar a haɗahun fi badirin Allah ya hallaka su a badar yadda suke wa annabi sallama Allah ya jinkirta ya bar su to amma da aka zo yaƙin badar fa sai aka kakkashe su sai aka wato karkashe su da aka ashe kenan kun gani barin su da aka yi saurara musu da aka yi Allah ya sani akwai ƙarshe sannan akwai lokacin da Allah tabaraka wata'ala zai kama su Allah maɗaukaki ya tsare mu Allah ya gafarta mana wannan ƙarshen wato abin nan suratul ƙari kenan ko za mu dakata a nan gobe insha Allah mu shiga suratul buruj da muka faɗa daidai Allah madaukaki ya ba mu ladan shi da muka yi kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana bari mu duba tambayoyin da kuka rubuta wannan tana cewa assalamu alaikum ga tambaya ta kaman haka ta ce mijina ne na haifu da shi kenan take nufi ko na haifu na koma gida na dawo yanzu ya kai wata bakwai yanzu baya kusance ni yaya zamanmu yake sai ta ce a ƙarshe muna da haƙƙi koyaya to babban kuskure ne ya ƙaurace miki babban laifi ne wanda in bai tuba ba Allah maɗaukaki zai kama shi in ba dai dalili ne ko na rashin lafiya ba amma in ba dalilin rashin lafiya ba har wata bakwai to lallai ya shiga cikin haƙƙinki wanda ya saba makarantarwan annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ya ji tsoron Allah ke baki da wani laifi in ma wani laifi kika yi sannan ya ƙaurace miki don ki dawo cikin hankalinki to wannan ya wuce yadda ya kamata a yi saboda mafi karanci wata nawa ne wata hudu mafi karanci wata hudu idan ya wuce wata hudu to ko ya dawo ya ci gaba da saduwa da matarsa ko kuma in ya gaba zai iya ba su rabu da ita dan ba zai ajiye ta yana cutar da ita ba sannan yin haka in ba tsoron Allah ya kai tsoron Allah ba zai iya saka mace cikin wani hali na sabawa Allah kuma shi yasa Allah tabaraka ta'ala ya halicce mu ya halatta mana aure da haka ban sani ba watakila ko kin tambaye shi me yasa sai ki tambaye shi me ke faruwa wata kaza yau baka kusance ni ba ko dai na maka wani laifi idan akwai laifin da kika yi to sai ki sai ki bada hakuri ba zan sake ba shi kuma sai nemi Allah ya gafarta masa dan ya ya shiga haƙinki har ya wuce kima har ya wuce kima idan haka bai yi ba to wannan sai ki kai kukanki zuwa ga magabata ko su ne waliyai da kuma wakilai ga abin da yake faruwa babu wani abun jin kunya a ciki ki san yadda za ki ki sakon ki zuwa gare su saboda idan kika bar shi a jin kunya to kuma kina wahal da kanki da aka sai ki san yadda za ki mika zuwa gare su ga abun da yake faruwa don Allah su shiga cikin wannan lamari insha Allah idan suka zauna za su san yadda za a samu mafita ina ga wannan shine amma in na fahimci ki na ƙarshe ba ki da wani abin nan zunubi don ba ke ce kika nisa kika nisance shi kika ki shi ba Allah maɗaukaki ya gafarta mana kowa da damuwan shi <laughs> wannan kuma wai tana roƙo ne wai ga roƙonmu yanzu kin tattauna da waɗannan cikin masallacin gaba ɗaya baiwar Allah zai <laughs> ki ce ga roƙona amma na karanta da yawa daga cikinku za ku ce ba tattauna da ku akan wannan ba wai tana cewa ga roƙonmu in zai yiwu a mai da karatun nan karfe tara <laughs> a fara karfe tara kenan yanzu kin ga ke maslahan kanki kike dubawa ke kadai ko dai duk kun yi mitin hmm? <laughs> yanzu maslahan kanki kike dubawa baki ga maslaha na ba ni kin gane baki san sabgogi na ba so don haka ba zai yi ba wannan shine gaskiyar magana yanzu dai kam ba mu san abin da zai zo gaba ba saboda babu wanda baya bukatan hutu musamman a cikin watan ramadan ko yi karatun maza da daddare da safe a zo duk kuma ba mutum ba zai zo ya yi karatun nan ba sai ka duba ka karanta ka yi kaza ka yi kaza sannan ga wasu ayyuka kuma a gefe wanda ya zama dole Sosai ke haƙuri baiwar allah ko sai wadda ka ga allah to allah yoyi ma do to mi wartira konjam di jeeɗiɗi yawwa in Allah bai daura ki a kai na fa kuma kenan sai dai mu yi ta lallabawa haka mu ga abin da zai Allah zai yi a gaba <laughs> Allah ya sa mu dace ok akwai wata mijinta babu bayi da lafiya ana neman taimako wanda duk yake da abin da zai taimakawa zai ba ma ajiya ko wanda biyu yake da abin da zai iya taimaka to baka gaya mini wani rabi <laughs> ya ba ajiya rabi rijistra ko yawwa to anan wanda biyu yake da abin da zai taimaka anan zai bayar Allah maɗaukaki ya bashi lafiya kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kara mana lafiya zamu dakata anan abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada inda muka kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka karɓa mana ibadunmu Allah muna tawassuli da wannan wata mai albarka Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi ya Allah ka shiryar mana ƴaƴanmu Allah ka shiryar mana iyalanmu ya Allah ka ba mu damina mai albarka ya Allah waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah gafarta musu Allah mu kuma ka samu cika da imani marasa lafiyanmu wanda suke gidaje ko asibitoci Allah ka ba su lafiya ya Allah muna roƙonka ka ƙara mana zama lafiya a ƙasarmu Najeriya ka kawar mana fitintunu da musibu da ke faruwa a ƙasarmu Najeriya da ma jiharmu Adamawa Allah ka ƙara mana zama lafiya Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon bi Allah ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon bijire masa اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا وانصرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل اللهم الجنة مسوانا ومسيرنا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح أحوال المسلمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا فيه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين we are an office and the kingdom savior of